Al'ummar yankin Mushere da ke karamar hukumar Bakwas a jihar Filato sun buƙaci gwamnatin jihar da ta bi matakan da dokar ƙasa ta ayyana wajen dawo musu da hakiminsu da ta kwaɓe daga sarauta. Kimanin makonni biyu da suka gabata ne gwamnatin jihar Filato ta tumɓuki babban hakimin yankin Mushere da ke karamar hukumar Bakwas Dr. Julius Dibilan lamarin da ya janyo zanga-zanga da matan yankin suka yi tsirara. Shugaban kungiyar raya al'ummar Mushere Duwaf Bosco ya ce al'ummar yankin ba su fahimci hujjar da gwamnatin ta bayar na cire sarkin nasu ba. gaskiya a fahimtar da na samu shi sarkin man da aka cire shi din ma ba taɓo shi a ce to ga wata laifin da mun sami ka ka taɓa yi ba kaman a notifying din shi kenan wannan ba yi shi ba kuma kin san shi sarkin a gargajenmu masu zabe wato kingmakers su ne ya kamata gwamnati ta sake mir musu da martani to wanda kuka zabe shi nan da mu gwamnati muka samu mun sa hannu mun taba mun same shi da wata laifi to kar ku zo ku gan wata matakin da zai mu doka ku ce mun yi ko mugunta to mu muna tare da su kimin kasin sun ce su ma ba tuntube su ba kuma kin san kwanaki shekarar da wuce an dan samu dan matsala a kasan wato na rashin zaman lafiya kenan so suna gani sarkin nan da ya zo a watan bakwai yanzu ya zo lafa abin wanda zaman lafiya ya kasance a mushire ba fada ba rikici ba komi to haka kawai sai a ji kawai labari an cire shi to kin ga abin da bacin zuciya to yanzu kaman me mutanen al'umman mushire suke bukata musamman game da cire matakin da gwamnati ta dauka na cire wannan sarki nasu gaskiya yadda mu shugabanni ne na eh, al'umma na kasan mushire muryoyin da sun bamu sakon da sun bamu mu kai ma gwamnati shine a mayar da wannan sarkin cire shi ba bi kan ka'ida ba kuma mun samu labari kuma mun gani shi sarkin da aka cire shi din da wannan shirin da suna faɗi din ya riga ya appeal in kuma ka appeal eh, case sannan executive zai cire ka ka kingan ba su bi dokan zaman kasa ba ya kamata in ka appeal ana son a baka fiya hearing me yake faruwa sannan in kotun ta zo ta yanka shari'a ba wanda zai yi da gwamnati an cire wannan sarki menene zai haifar ma al'umma mu shiri yanzu tsoron mu shine abinda da mun fama da shi shekarun da ya wuce tsakanin fulani da yan kasan mu muna gane fa in ba dai an yi ba za a iya amfani da wannan shi yasa kin ga mu muna roke gwamnati a bi yadda za a samu zaman lafiya a mayar da shi sannan a bi dokan cire shidin bisa ga dokan kasa yankin na mushere dai ya yi shekaru bakwai babu hakimi tun bayan rasuwar tsohon hakimin a shekara ta 2018 kafin a watan Satumban bara, gwamnati ta naɗa Dr. Julius Dibilan a matsayin babban hakimin yankin. Ɗaya daga cikin matan da suka gudanar da zanga-zangar ta bayyana cewa cire sarkin zai haifar musu da illoli da dama. Mun zama yaro da ba ba uwa, mun zama maraya muna yawa titi. ba mai taimakon mu ba mace gaba gashi ko wani zai wani abu ba wanda zai ci mishi kudi yara mu sun zama abin da sun zama saboda ba mu da shugaba shekarar da ya wuce watan biyar mun yi guduwa da kaya kan kanmu muna ta fadi mutane suna mutuwa an kakashe yara an kakashe mata sai yanzu ba mu more shi ba sa zuwa zo cire shi To sai dai gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan ya ce sun samu hakimin da laifin da kotu ta yanke masa hukunci. As soon as the appointment was made, news surfaced that he had a criminal conviction. which he never disclosed. Gwamnan ya ce bayan sun samu tabbaci daga waɗanda suka yi ƙorafi, ya zama dole su janye takardar amincewa da sarautar. When we were confronted with the evidence, we had no option A halin da ake ciki dai cire hakimin na mushere ya janyo rarrabuwar kawunan al'ummar yankin wanda wasu bayanai ke nuni da cewa bisa al'ada bai yiwuwa a sake zaben wani sarki har sai shi wannan hakimin ya bar duniya yayin da wasu ke cewa za a iya zaben wani hakimin ya maye gurbinsa. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.